أقوالنا وأفعالنا بالتعشيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق أنت إلهنا أنك الرفيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا خلو منه مكان أعرفنا بعينك التي لا ترى وخلقنا برسلك الذي لا يرى وخلقنا برسلك الذي لا يرى ثم أوتيتنا قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا رجعنا فرحمنا بقدرتك علينا يا عظيم الوجاد كل عظيم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا علي أنت درجاتنا علي وعلى خلاصنا وقضائنا قدير وهي عليك يسير ومن علينا بقضائنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا وأنعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجلنا بفرج من عندي بسرك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير اللهم هذه جميع الأولاد والبنات ولا أهل ولا أزواج والذرية اللهم أهدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Thank you. idan ce ba ji a mutuwana a can wajajen ƙarshen suratu a idan mukumanci Allah ya mace mu da mu kuwa Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau, Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ya kare mu daga cutar duk wani mai ta ya kuma ya karo suna Allah duk wanda ta samu nawa ta yi cuta mana ko a cikin gidan mu Allah don rahamaka kai mana maganin su inda duk suka kasuwan su Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin su kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu cikin gari ka kare mu wajen gari ka kare mu inda sun muke zan daraja sunayenka da shigobinka mafarka. jiya kun san Fir'auna da shi da mutane ne bayan an hallaka su Allah ya ce to su ne mai a alheri ga mutanen mallan tufari to mutanen mallan ba da sun kasara alheri to Allah ya hallaka su da sun kasara to ayan muta talatin da ta kaso ma halakanin samawati wal ardi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم abin da a ciki a kaɗaita Allah da ibada komai ka ga Allah ya halitta ba dan wargi ya halitta shi ba ai da halbi zalika ba ma halitta wannan dan wargi ba alif ai bi ne kasadin ila magazar wato ba ma halitta babu manawa ga abidu na kasarin ba tare da mun yi nuni ila magazar zuwa ga wata manawa ba duk abin da ka zama halitta akwai manawa da ya samu ka aiki shi kun Allah ya halicci alheri kuma Allah ya halicci shiri amma shiri yana da amfani kwarai idan ba kuma ce ba shi ya da sun da muke sai a wannan lokaci kusa azumin nan a ranar laraba ranar wuri shi na sun wato muhimmancin shiri shiri na da amfani kwarai miyagun halittu na da amfani kwarai don amfaninsu wato in mutum na tsoron su yana dawowa ga Allah don Allah ya kare shi kun ga shi sun yi umarni. idan mutum na tsoron shi mai littafi ya ce mutum ya kalli wurdodi na shari'a waɗanda in ba don tsoro ba ba zai rika su ba kun ga shi shiri yana da umarni kwarai da sannan da in akwai shiri to na Allah ka gane bayi ne na kwarai wanda bayi ne na kwarai masu dawowa ga shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta shiri kuma shi ya halitta alheri abinda hadisi ka cewa wa sharru laysa shaka. shiri babu shi a wurin ka abinda aka nuni da Allah ya halitta shiri nan ba don shiri ya halitta shi ba wato don wata ma shi yasa kun ka ga wato matibi kun ga matibi cizo ya kai amma Allah ba zai ya cije ku ya tuta muku ya halice ba akwai hikima da ta sa ya halice ya halice ku ya halice shi to Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu daga sharri ya azita mu alheri ma na wa ma ba mu halice sama bakwai da kasa amma bai nawa ma da abin da aka kasa ba illa bil haqi sai dan haƙƙi na gaskiya wato abin da a kayan mu da kayan mu mun kadace almurraki na fi zalika muna da gaskiya a cikin wannan da ya sadalla biye ala kudratin za a yi hujja da halittar sama da halittar kasa ya a yi hujja da su ana ganewa ala kudratina ana gane muna da sani wa wa'adaniyar yadda na ana gane mu kadai ya kamata a kadaita da ibada wa gairi zalika da wani wani to shi ya sa muka halittu sama bakwai muka halittu kasa bakwai walakin na aka tsara hum sai dai mai yawan mutane wa kuma su fara su ne kafirai la alamuna ba su san hikima da sassa Allah ya halittu sama bakwai da kasa to ya Allah ya wanda ya halittu sama bakwai da kasa kuma da abin da aka tsakanin su ga darajar sunayenka da sabobin ka madaukaka ka taimaka mana ka kare mu daga sharorin masharanta ka kare mu daga cutar macuta ka kare mu ka kare iyalin ka kare mu ka kare zuriyar ka kare mu ka kare gidajen ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare wannan gari namu da dukkan ƙauyuka kan daraja sunayenka da sibobinka ma'aikata ya man kalaka samawa mawa wal arda wa ma bainahuma na inna man fasi. إلا ما فصل ميقاته أجمعين يوم لا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو Lallai ranar إن da shari'a للي رانا ربكيوا الشريعة شين يوم Allah yana rarrabewa yana yin shari'a ciki tsakanin bayinai. To wannan rana mai ka a jama'i shine alkawarin su baki wato na faran da waɗanda ba na kwarai ba. amma su wayanda ba na kwarai ba an yi musu alkawari da ranar kiyama ba don a sa su aljanna ba lil azabi da'imi don a sa cikin azaba da wahala don wala yughni maula an maulan ranar da wani dan uwa bai maganin komi ga dan uwa ne ai maulan bi karabati wanda yake da majibanci da zumunta hausa sadaka ko kuma da abutaka la an anhu an bai iya ture mai komi mina azabi na azaba ranar kiyama wani dan uwa bai ture ma wani dan uwa komi mina azabi na azaba wala yin yunsarun kuma gaba ɗaya ba za a taimake su ba na na'una minhu ba ana su daga azaba su makiya Allah idan suka zo ranar Ya ce wa yawma wato badalin ne mai fasidi wato inna yawmal fati to yawma la yughni maula am maula badal min wa illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya wara babu wanda ka samu ya tsere ma azabar Allah a ranar kiyama illa man rahimallah sai wanda Allah ya wara ma Allah ya samu cikin wa umul mu'minun sunne mu'mini fa innahu ba yushaffi'u ba'dahu li ba. Allah na ba da ceton sashen su da sashi ko kuma fa'innawun ya shi fa'a ba da sashen su yana yin ceto ne ba a da sashi amma da izinin lahi da izinin Allah wato da izinin Allah wasu suka yi ceto ga wasu amurmunai kun gani ranar kiyama kowa ta kai ne ya kai so yake yadda za a yi zai shiga aljanna amma malami in an ka in an karace ce shi a ku ce shiga aljanna hadisi ne ke sai ya an tattaka sai a ce ala gaba ta malam malam ba ka da kowa wanda ka kasu ka wuce tare da shi sai ya ce eh akwai ba duk wanda ya kaso sai ya wata sunan su sai a sai a zakulo su cikin wuta a kawo mai abinci saboda malami na inda duk ga malami in dai malamin gaskiya ne na farko ya sha wahala wajen neman karatu na biyu ko ya sha wahala wajen bayyana karatu ga al'umma to wannan wahala da ya sha za a saka mai da irin wannan taimako shi ne ake yi kafin na ya shi ba ba don da ba din da ya inna wa shi Allah huwa al-aziz shi ne mabawai al-galibu fi intiqami wanda amarin da yayi wajen ya azaba ta yi da kufa da daga kafirai da alimu bil mu'minin ko ya ama ya Allah ya Allah ya ya ya Allah ya rahim muna roƙonka ki izzatika wa rahmatika Allah ki gafarta mana dukkan bukatunmu kuma ka shirya mana biyan mu ka sa musu albarka kuma ka kare mana su daga sharrin mutane da aljanu kuma ka shirya mu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun nan wannan gari mu ka kara mai lafiya da zaman ka taimaki almasira da mutanenta don daraja sunayenka ya Allah ya azuci ya rabu inna shajaratul zaqum شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي كالبطون كغلي الحميم وضوضعته إلى سواك ثم صبوا بعطراته من عذاب الحميم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون lalle iccen nan na zakumi akwai wani mugun ice a lahira zakumi aka ce mugun ice ne babu wani abin da mugun ice kama da a cikin tashin duniya da na lahira zai ya da kowane ice zama mugun wato wa inna shajaratar zakumi lalle iccen zakumi iya min a azaka shari'a yana cikin mai muni daga cikin idanu wato min a kabata shajari yana cikin mai muni daga cikin al-murri wato mai tsafi yanzu ta Allah wa ta'ala barke Allah ta'ala yana tsayowa da shi cikin mutunta wai saboda mugun mugun ta wannan yace ya ma fitowa inda ba cikin wuta ba in ka duka shi madama inda aka ruwa mutuwa ya sai ka haka wuta ta kama tana balbali ce a kasa Ya ban ruwa ne mugun yace na Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu yake shi wannan yake da amala shi shine abincin masu da kasiro da hindu wanda aka yawan sabo misali abu jihalin kana abu jihalin wa sabi da abu duk mutumin da yake aiki mai yawan sabo baya da zamta aika alheri kullum tunani mai yadda zai kunta wa mutane to wannan shi ne abinci kalmodi kama darma yake ai a kadar bi a zai kamar cikin abin nan cikin abin nan zai wato abin nan cikin mai wani aswadi wanda yake baki wato kalmodi a kawurin sani ya gali bilbudun yana tabbata cikin cikin nan mashiya Allah idan suka kishi wato sai ya yi ta tabbata shi idan aka dube shi aka tattauna shi da ya kai cikin ciki sai wuta ɗaya ta kama don shi tare da wuta ya ce ya yi ta tsawata cikin cikin nan mutane kulbuku ne ya gaji cita saniya alu mina mole wato ya gani wa kuri a bai kokaniya kawai sani wato sai a ce ta gani kulbuku a gane lahamin tana ta masa cikin cikin kamar yadda kakkaruwan zai suna tafasa haka ganye ne yake da an ci shi yadda ruwan zane na tafasa haka yake cikin cikin mutum ya ta dura wuta yana tafasa a abin alamin alma'u shadidu ruwa a shadidu harara wa'anda an da tari mai tsanani kai haka to sai daga nan bayan an abin nan an tafi iccen da kuni sai a ce ku duhu ku kama mai layyar ku kama mai layyar yokana lizabaniya ana ce ma zabaniyawa su zabaniya yan sanda ne amma na wuta cikin wuta suke yan sandan wuta ne sai a ce ma zabaniyawa ku zuwa al'asima sai ku kamo mutumin nan mai zai don kun kamo shi ba a lobi ku yi mai abin nan ku jawo shi da kariya ta kwace ne ku kafa mai jan nasiha shi kasar ta yi wa kura a bajan mai aikin ruwa bigin da ku jawo shi da kariya wa shi da tsanani kada ku jawo shi ya na wanda aka yi nasiha ku jawo shi ya wanda ba a nuna nasiha da shi ila sawa'il jami'u zuwa tsakiyar wata jami'u wata tsakiyar bayan kun sa ya tsakiyar wuta sun masu gugo karatu sannan ku zuba saman kai ne min azabar hamimi na azabar ruwan zayi bayan min alhamimi ku ɗebo zayi ku zuba mai kai bayan kun sa a cikin wuta allazi la yubariku la yubariku wala ruwan zayi waɗanda azaba ba ta rabuwa da su koyaushe wa huwa ablagu wannan abin ne ya yi tsanani min ma bi ayat bisa ga wacce aya da kuci ya sabo min bautar usu ya marhami ana zuba ruwan zari kan farko to ita wannan aya ta yi tsanani an tace a kamo shi kuma a jawo shi da karfin tsiya a kawo shi tsakiyar wata tsiri sannan a zuba mai ruwan zari da kai ne kun ga nan azaba ta yi tsanani kwarai da gaske Allah ya kare Allah ya sa ba mu cikin waɗanda ake yi ma wannan azaba أي ويأذن من حميم الذي لا يطالبه ويقال له أن في أسيمة سكل عذابا كدندن عذابا سكل عذابا كدندن عذابا إنك أنت العزيز شنون أين هو أين أتيم ما درجة من أين أبو قوم تنزع وأنت تشير وأنت تشير kai ne abin nan mai daraja to wannan magana da kake yi cewa mai daraja kake to ita za ta sa kake ne Allah subhanahu wa ta'ala har ta cancanta a yi maka wannan azaba Za ka ka dandani wannan azaba wa kana Abu Jahl ya kudu Abu Jahl ya kasance yana cewa shi ne babba ma bai na jabalai ta a arzu a tsakanin duwatsun masa na gabas da na yamma babu wani a azu mutumin da ya tsara girma wa mu kuma ya tsara karamci minni bisa gare ni yana cewa shi ya tsara kowa daraja daga gabacin maka zuwa yammacin wannan kun san shi al'adar mulki haka nan na mulki ya mutum ya samu mulki ya Allah bai taimaka ba bai gane mulki arewa ne sai gane haka shi yasa Abuja Jahal sarkin Makka yana da ministoci waɗanda ya ka umarni da su kuma yana da gwamnoni shi ka naɗawa ba zaɓe aka yi ba shi ka zaɓe yana da sauran ma'aikata daban-daban kun ga ba abin mamaki ba ne idan ya ce ya tara kowa daraja a cikin masa daga duniya ya tara amma ga sha'anin addini ba haka ne yake ba addini ba dole kake da arziki dole kake da milki. idan ba mai addini kake ba wanda ta addini ba ya tara ta girma Allah ya gafarta mana wato mata hafizar asali a shugaban ƙasar abin na, Syria tana zaune caccin kayi tura daga ƙasa har ta gabe da sama tacce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda irin tashin hankali da ya garin ga wani iri na sai mutanen ta sun kace ke ba wani abu na ba mallan na yayi kuriya ya dawo da anguwa almajirai na sun ka tarbe shi kura su ta tace wannan kai shi an mulki na gaskiya wannan shi an mulki na gaskiya ba irin na mai gida ba saboda idan ka rike addinin ka da kyau to Allah zai taimake ka kun ga lokacin da ya yi rigima da shugaban kasa ya ce zan rusa masallacin ka ya rusa masallacin ya ce ban ce ba ka yi ba wallahi ni ko zan rusa shugabancin ni zan raba ka da shugabanci in ka taɓa masallaci na kuma karanta ka shugaban kasa ya koma Gehi yana tunanin mai zai shi ko mallan yana tunanin mai zai haka ja daga ya sanadiyar da ya sa kuka ga aljazairi ya koma makka yana yana wa'azi na Madina wajen babu tsawari wajen abin nan babu hijira kusa da rawada shi aka bi Saudiya ta ga jidalin babu shakka in ya taba shi ko abin da zai babu shakka don Allah in ka bi shi kiran da ya kai tafi ga abin da ka saboda haka sai sun raba wannan rikici da ɗauke shi yadda dawo shi na mutumin nan da ya rasu su kun dai gane an nuno shi da tazuwa ta ya rasu da tazuwa ta ga an yi rasu kun dai kun kun gane shi da tazuwa ta ga an yi rasu malamin kirki malamin Allah ne akwai ibada gare shi to milkin Allah ke nan, wato ɗan mutum na da addini gaskiya wanda bai da addini shi ya gyaya da shi bai nasara shi yasa kun ka ga lokacin da almota sun bi amrin layi a sakatare ne yace bayan su bayanin sauri ya gaya musu maganganu masu zayi. sai ya sauke takobi ya ce jini ne ga waya inda kashe shi a kashe da shugaban kasa ya an shi takobi ya ce wawa kake ko wanda sai ya kai a kashe shi wallahi wanda kwakwace bai gama alaya lokaci bai gama laya sai ya kai a kai shi duniyar nan ta aifai mutuwa ɗaya haka da lokaci bai gama laya wani na san magani sai ya ce a kawo mai takarda sai ya rubuta mai kai har na uku cikin gwamnatin sai a alƙali a alƙali ya ce to madalla madalla haka an ka yi an ka bani wannan aka ce eh ya aji ofa ya yi zuwa ko wata kwata nan bakin gidan shugaban ƙasa ya kaɗa ofa cikin wuce tsaya ba gaba ne to mutanen kirki inda sun ka gama addini mutumin kwarai to hankalinsu bai kwantawa sai ya dawo tare da su sai su ta lallaba ai ya yarda da su su yi ta kyautata mai dan duk wanda a tare da mutanen kirki Allah bai bayyana walakanta duk wanda a tare da mutanen kwarai ko yaro na ko babba na ko mai kuɗi na ko talaka ne ko sarki na kowane na in zai tare da mutanen kirki yake da albarkar Allah bai bari ya kuma kun san mun yi ta karantawa da ku wala ta darudin ladina ya da'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha kun san mun yi ta karantawa da ku wannan mun yi ta karanta shi da ku Allah subhanahu wata'ala yana hana annabi ya kore mutanen da an mutanen kirki don akwai rahama kana kusa ga mutanen kirki akwai rahama wadda za ta same shi yasa ake son ma'amala da mutanen kirki amma mutanen banza wayanda babu manawa alheri gare su sai su jawo mutanen banza kusa gare su wanda hitina da tashin hankali ta aka yi babu alheri ko gudanar da Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya saboda haka Abu Jahal yana cewa daga duwatsun Makka dutsen Makka na gabas zuwa na yamma babu wani a azuwa a karamu minni babu wani wanda ya yi girma babu wani wanda ya yi karamci minni bisa gare ni wannan abin da yaka gani kenan to amma annabi ya tsara shi daraja gaskiya don annabi musulmi na kuma musulunci ya kai saboda haka annabi ya tsara shi daraja kun ga ai da yan matsawa annabi yan matsa mai Allah ce ya yi la illam yanti da nasba an bin nasiya nasiyatin kazibatin fatiha ne da onadiya sanar da uzzamaniya Allah la tufihu huwa tudu wa qataribu Allah ya ce la illam yanti wallahi in bai bari ba kun ga abin da ya faɗa ma annabi Allah ya kyale amma lokacin da yayi wata hitowa ya ce ma annabi ya bar sallah masallaci su da masallaci don shi a shugaban kwamitin masallaci amma wasu malamai sun ce abin na shi shugaban shi na a abin na a shugaba amma dai a nan abinda aka tabbatar abu jihar shi a shugaban kwamitin masallacin Kuma saboda aka shi yasa ya ka kora wanda ya ga dama daga ciki to Allah ya ce la illam yantahi wallahi in bi ba la nasfa an za mu ja shi bin ya ga gashin goshi ne kasa kun san duk wanda goshi ne ya kai kasa ya walakanta wallahi za mu ja shi kasa da gashin goshin nan ce gashin goshin nan kajo kadi'atin mai kuskure kuma ba mai karya kun ga daga ƙarshe Allah yake kalla la tudiyo kai kalla la tudiyo kakkai mai da'a to in bai mai da'a ba Allah ni za a yi ce wa kudu je kai sujuda wa katare ka ƙara kusanta ga Allah sun sa'an da kai sujuda ɗaya ga Allah to ka samu lada ɗaya ka samu gabar zunubi ɗaya ka samu wani babban mutane a wurin Allah shi ya samu gabatan mu ba a cin musu irin yadda suke yawaita nabila saboda nabila aiki na mu ko yanzu jama'an mu suna son girma amma ba su iya yin aiki saboda sallah aiki kuma gaskiya in ka yawaita sallah sai ka ji duk kagaji sai ka ji duk kagaji yanzu a shamta wanda duk ba ba da ita ba ya yi a nan goma sha uku ya an ka gama da ya san yin jinkiri yanzu kwana na shi, ya gaji shi yasa aka ce mata da motsa jini to magabatan mu haka Allah ya gafarta mana ya gabarta wa magabatan mu ba kuma ba lokacin da aka sa kwamiti har da haka albasari babban waliyarsa aka zo wajen wani malami don a yi mai nasiha to ya tausaya ma jikinka ga ibada da ya ka mai bai kimata mata ana ta lallaba sai sunan malamin almasarufi a ba aisha baban aisha da aisha an ka taudon yana ji da ita yana girma mata, saboda shi bawan aisha ne masu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yanta shi to da ya aure ya samu biyan farin sai ya girmama mata sai ya ce sunanta Aisha to in ta bashi umarni umarni zai saba saboda sunan Aisha mata amai aka zo da shi aka so aka yi ta bashi magana ya rage ibadar nan ta yi yawa sai da suka gama ya ce kalla la tudi wa tudi wa qadir Allah wa akbar ko kala bai ce musu ba cikin karatun da mun kai da sunan ko kala bai ce musu ba ya ai Allah ya jide wa jide wa kadiri bi Allah wa tuba malam sallah kaka cewa a bari as-salatu khairu mawdu'in wa man sha'a istakthara sallah ita ce mawdu'i wanda ya tsara kowane alheri Ko wanda ya ga dama shi yawa. sallah sai a hakan da ka ce Allahu akbar yanzu da Allah kasa magana ka ban magana da kowa ka shiga magana da Allah idan kai mai ladabi mai kyau abinda duk kace kana so yana ba dan da kai da shi ka kasa magana babu kowa tsakani Allah ke Allah ya ce mu ke mu Allah ya ƙara mana imani da biyayya ga shi muna da ita tunatar da ku game da sha'anin ibada ko Allah zai sa ku ma ku ɗan yunkura wa yuqalu lahum bayan an ce mai kaɗanɗara kai ne azizu alkani inna hadha al'azaba lalle wannan azaba ma kuntum bihi tamtaruna Shi shine wanda kuma kasance kuna shakka cikin da ai abin nan ta shakku wato kuna yin shakka to ga azaban nan ta to kun ga masu laifi kenan kun ji da tabakon su to ga mutanen kirki nan da makaroko ga Allah ya sa mu cikin su innal muttaqina إن المتقين في مقام نمين في جنات تلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين الله سبحانه وتعالى ya ce game da mutanen kirki kuma wa ba da zake a hawa ne hawalai fari bayan an ambaci halayen kairai da adabi game da adabar da aka yi musu su zakara ta'ala da za a ne, sai Allah ya ambaci sakamakon mutunai ya Allah bai a su ma'aikal husuna ka kama cikinsu wa minan na Allah ka kama cikinsu taron nan namu maganmu da matanmu, ko mutum guda ka sai suwa daga cikin tsarin mutaki na dinnan don daraja sunayen ka ka tausaya muna don daraja sunayen ka ka tausaya muna a cikin watan ramadana muke a cikin karatun qur'ani muke ka tausaya mana don rahama ka ka samu cikin ibadakar mutaki innal muttaqina lalle bayan Allah masu kasawa, shi makamin suna cikin majalisa amina amintacciya yi umanu fihi a kawo duk wani tsoro an amince mai babu shi cikin wannan majalisa ta mutaki na a ranar kiyama dan inda suke bi jannati cikin aljanna suke bukati na gonakin aljanna wa uyunan da kuma koramu na aljanna suna mai sundusi suna sanya wani alhariri wanda aka ce ma sundusu wadda barakin da wani alhariri da aka ce ma ikrabu kai ma raka min dibaki wato alhariri wanda ba ya da kauri shi aka ce masundisi wa ma galiza minhu da mai kauri ne shi aka ce ma to dukan su alhariri to ranar kiyama suna ta da waɗannan tawayi na girmamawa na alfahari na alhariri kabili suna fuskantar junan su halin ai la yanzuru ba'duhum ila qafa ba'd tashin su bai dike ke ya tashi kowa yana nan yana kallon dan uwa ne sun fuskanci junan wato li dawranil asirra bihi saboda kujeri tana jujjuyawa da shi kadalika kamar wannan yuqaddaru qablahu al-amru kana kaddara cewa al-amru kadalik wato al-amru al-amri kadalik haka yake tazawwajnahum mun ka aura musu kuma min at-tazwiji wato mun ka aura musu su ya aljanna bayan sun shiga aljanna kuma aura musu mata aljanna ko karran nahu ko kuma mun haɗa su da hurin ilmi da ‘yan mata a janna. Kun zan su hurin ilmi, mata na da ba su yi sallah ba su yi azumi ba ba su yi zakka ba ba su taɓa zuwa makka. Don ba su taho duniya, cikin aljanna an kalice biyar suke na aka ba mu. In mutum ya shiga aljanna tare da mata ne, to sai a ba shi gyara, hurin ilmi to a gyara. manyan mata ne waɗanda sun kai Allah sun kai azumi waɗanda su aka ce wa manyan mata na aljanna ke to hurul ina ko wato gyara na hurul ina mazidu aka ce musu balade na mazidu to su almazidu ake ce musu amma matan duniya su aka gidan don su dama don su an kai aljanna matan duniya amma na aljanna don sai a san taimakawa mutane a yi musu kari aka bashi a abin da mai hori na yin a yi bin sa'in jidin da mata waɗanda suke fara wata asil a ayyana masu manyan shi kuma a idanun nasu masu kyau a idanun nasu manya kusan cikin abin da aka yabon mace da shi ana yabon mace da manyan ido yana cikin abin da aka yabon mace da shi ana yaba ta da manyan ido waɗanda hurin wato farare na kinin masu manya-manyan ido ko masu jawo Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin waɗanda ake yi baiwa da waɗannan abin nan mata ya da'u na biha يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون هنا كنا في الجنة ya da القدم suna neman masu hijima fiya cikin aljanna ai aljanna ga wato an yi atu da kulle suna kiran bayan su na aljanna su kawo musu dukkan kayan marmari min hada a cikin aljanna suna cin kayan daɗi aminina suna amintattu min in ila daga tashiwa abubuwa kuma darrata da kuma cutarwa ta min kulli mahudin sun samu amincewa daga dukkan abin tsoro gani ba kamar duniya ba nama abin marmari na amma in ka ci shi da yawa na duniya sai cikin kai ya kumbure ka yi ta zawo in dai ba mutumin maka kake in ka ci shi sai cikin kai ya kumbure in yayi yawa lemu misali na marmari na azumi na kowa na so ne amma ya sha ɗa guda ko ɗa biyu ya sha ɗa bakwai sai zawo haka na ayaba haka nan dai kayan marmari haka irin su mangoro irin su gwaiba da abin da ya duk dai kayan nan na marmari da ɗan aka ci wanda duk ya ci da yawa ko suna cutawa da haka kihi da abubuwa ko cikin aljanna shi aka tarban ya aljanna aka ci shi da yawa nan duniya yana cutawa sai dai aljanna sai dai aka ci ne da yawa bai cutawa saboda haka abinda amincewar da sun ka samu sun tabbatar da abin da ya karewa ba kamar duniya yanzu nan zuwa wasu 'yan kwanaki sai kai ta da mangoro ka rasa shi kai ta da sai ka rasa shi to amma kayan marmara aljanna ba su yanke Allah ya gafarta mana ya kara mana imani لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم Abalon men rugby, Salisu ta huwa da A cikin aljanna, ya aljanna za a yi a cikin aljanna. ya aljanna sun shiga zai janna ku bi don kwallamau. Mu na da ku bi don ciki na kashe mutum, da ya aljanna sun mutu ranar saboda jin lafiya. cewa har abada ba su mutuwa cikin daɗi ɗaya za su samu cikin aljanna ba bakin ciki na kashe mutum da 'yan wasu sun mutu saboda cewa da an kai da wama cikin wuta har abada ba su mutuwa a ita ba su Bala ya ko na biya al-mauta ba su nan da na mutuwa cikin aljanna illa al-mautatul ula sai dai mutuwa farko Allah fi duniya wanda sun kai wucen duniya ba da hayakin biya bayan rayuwarsu duniya kun san kowa zai ka duniya da mutuwa zai ba kowa bai bar duniya mutuwa a sanadiyar bari ne duniya kala abin da kala ba duhun wato illa da ma'ana ba wato da ci illa mautata a illar mautatar hula ai ba'adar mautatar hula Buwa kama azabar jahi kuma Allah ya kare ya aljanna daga azabar jahi. fadalan falala wannan baiwa ce daga Allah fadalan mazdarun bi ma'ana tafaddulan masu bi abin na bi tafaddala muqaddara tafaddala badala Allah ya yi baiwa da wannan kyauta ne gare shi min rabbika wannan baiwa daga Allah ubangiji dalika wal al-fawzul azim wannan shine rabo mai girma li'annahu kulatun ah, mina makarimi don kira ne daga duk wani abin kyafa wa dabarun rabbanta na bil madalibi da abin nema ya Allah bi ismika al-azama Allah ka samu cikin ya Allah bi ismika al-azama Allah ka samu cikin to kuma ka kama ta'ala a sura sannan Allah ya kammala sura ya kammala wannan sura jama'a kamala ala ala durusi sura abin da ya kunshi wato a darsan wato darsan da sura ta kwata mina limadalibi na abubuwan nema alladhi la yati illa ba'da al-inzar wa'anda ba su iya kasancewa sai bayan an yi wa'azi mallam ya omen da wanda bai imani ba wa idza jaa fala yanfa'u al imani idan azabar Allah ta rage ta zo wanda bai imani ba sai da azaba ta zo a lokacin nan fala yanfa'u al-iman ba da imani bai umani idan azaba ta zo to imani bai umani in dai ba da mutanen annabi Musa ba illa qauma yunus lamma amanu fa shamna anhu azaba tuzi su ka mutane yunusa in azaba ta zo su Allah na tsirar da su idan suka imani ya ma tsirar da su Allah ya gafarta mana wa inna ma yasarna وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إنما يسرناهم داما من سوقك القرآن حتى القرآن من سوقك القرآن أي للإنذار من دوما أبيش ko ka ba yadda aka zo a wajen wa'azi sai ka ga mai wa'azin ma ko qur'ani bai rika ba amma yana ta amma zai iya kawo kawai kamar da ya ka kawo qur'ani zai iya kawo ahadari saboda haka wani baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala ya kore alqur'ani kai kokari ku yi karatun Alƙur'ani tun kuna ya ku matasa kai kokari ku yi karatun qur'ani tun kuna idan mutum ya yi karatun qur'ani in dai ya yi shi makarantar da an ka iya koyarwa in Allah ya so a zai ga alheri kwarai da gaske ku yi kokari ku yi karatun qur'ani Allah ya sauƙaƙa shi bai da wahala bai da wahala Allah ya sauƙaƙa shi to kuma idan mutum ya yi karatun ƙwa'ani ya sauki ya Allah ya da inda ya karatun ƙwarai na ya hada karatun da Allah ya fi yaji ji sauki ne karatun littafai sai ya ji sauki ne shi yasa kun ka ga idan ka je makaranta na malamai manyan malamai karatun ne aka fara koya ma don da ka sauki to kowane karatu ka shiga kowane littafi na kana iri ne cikin sauki Allah ya gafarta mana Allah ya ce mu hore alƙur'ani ka ta harshen ka ya manzon lokaci ka da lugarka wato litafhamu al-arab Don laraba su fahimci abin da kake karantawa wa bi kaunin nasi taba allahu don da kasancewa mutane kowa ya kunun nasu taba allahu sun mutane su zan masu biyayya ga qurayshawa la'allahum yatazakkaruna domin su wa'ada ayyata izuna su wa'adan su bai uminuna su imani lakin la yu'minuna sai dai sun imani sun yi an yi sun ki gane abin da aka yi baiwa ce Allah ya musu ya sa su gaba don su zama abin koyi to bar da ka jira in ta jira halakawan ka jira halakawan duk mutumin da ya gane gaskiya ya kibinta yana kokari ya cuta abin nan masu da'awa ya cuta wa musulunci to ka jira halaka ce zai halaka ba da daɗewa ba ka jira halaka ce zai halaka ba da daɗewa ba murtaki buna halakaka su suna nan suna jira halakaka wala aya muhkama ayan nan wato tabbatacciya ce ba a shahi ta ba mustamirratul hukumi hukuncin ta tabbatacce na baina du'ati ila alkhair tsakanin masu da awa zuwa ga alheri kuma abin nan wa ibadatin lahi tsakanin masu kira zuwa ga alheri masu kira zuwa ga ibadar Allah tsakanin su wa bainar kufari da tsakanin kairai ayar ga muhukama ce tana nan ba a shahi ba ka jira su kawai ka jira ka ga wanda Allah zai musu wal ba da fasikai kawon da'iman kan mutane da'iman yarta ke bona na suna jira a masifa ta auku ga mutane mu'minai ba fasikai in dai mutum ba su gina ko ka ganshi musulmi in kana rika addinin kada da kyau ka riga. son ya kai kullum kana wa'azi kana cewa abin da ya kai ba zai daina ba sai ya kai wata babban matsala ta fada ma ya ce to nan ko shi ai ko gani ne tare da kai in ci ba su gina. saboda haka yi ciwon fasaka ba su kai ba mu da'iman yarki ta buna limon su ko yaushe suna nan suna jiran masiba ga mu'minai ba su to ati ko kuma suna jira ga masu da'awa masu wa'azi kenan suna jira a sharra shedi gare su sai dai illa bi hibzin min Allah al-aliyyil karim sai dai da tsari daga Allah al-aliyyil karim ya aliyya ya karim Rokonka muke Allah ka kare mu daga sharrin fasiki Allah ka kare mu daga sharrin kahirai Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare makarantun mu Allah ka kare mu ka kare masallacin wannan shine karshen wannan sura suratul baqara da daraja wannan sura da daukakar ta da mutuncinta a wurin ka, ya Allah muna ka Allah ka sa mai ƙarshe mai ƙasa ka ta mu Allah ka zauna ta ka lafiya Allah ka zauna ta ka lafiya Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare makarantuna ka kare mu ka kare masallatai iya waɗanda da ka mu da waɗanda za ka bamu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka rika mana su Allah ka wake mana su Allah ka kare mana su madan su da matan su Allah ka kawo su albarka duk wanda ya nuhe su da shiri Allah kai mana magani Allah kai mana magani ne da mu da su Allah ka warkar da ruwa Allah ka sa mu yi kishi mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu ka sa mu cikin wanda kake yantawa a yau don daraja yanka. yadda ka gwada mana farkon watan ka gwada mana karshe ne lahiya lau cikin aminci da kwanciyar hankali ya Allah ya Ali ya kai sai suratul jasiya بسم الله الرحمن الرحيم حميم عندنا كتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين خلقكم وما من آيات لقوم يوقنون makiya ita ma ta sauka makka ma suratu shari'a ana ce mata surar shari'a don yawaita magana shari'a da take wa ayatu hasitun aw wa talatu wa talatu ayoyin ta aya 36 na da ko da bakwai wa a har fi jagora abin da take koyarwa bayanu tana bayanin annal hukuma bi shari'atin lalle yin hukunci da shari'a Allah wajibun wajibina wattiba'u ma adaha a wani abu wanda ba shari'a Allah ba dalalun halaka ne wattiba'un kuma bi na da gairi Allah ga wani wanda ba Allah Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kama yi karshe mai kyau Allah ya kama maka hanya ta madaidaiciya ya shirya ɗaya ya shirya iyali ya shirya uwaye ya shirya zuriya ya sa yi karshe mai kyau bismillahir rahmanir rahim amin Allah wa alamu bi maradihi Allah shi ya sa abin da ya kani da wannan harafi yanzu muna magana falalar karatun Qur'ani idan baka iya kulmucin Qur'ani ya halitta ka rike wannan harafi amin amin ka rike tasbih amin amin amin ba wanda kika karatun Qur'ani babu wanda kika karatun Qur'ani shi na kaka sai a ce an yi ka sanin Qur'ani amma dai ba yi ka karatu ba rike abin da ruwa kadai amin amin amin amin karatun Qur'ani ka ji abin da kaka samu har ruwan da kake jira. annabi ya ce duk wanda ya karanta harafi guda lada goma ake ba shi la aqulu alifun lamun mimun harfun walakin alifun Ah, abin da ah, lamun harfin mimun harfin to waɗanda harufa su ma ah, harfa ne ba ne ne guda biyu Wala ya gafarta mana shi Al-ƙur'ani ba in dai kana karatu ne wato shi ko wani ke da sauki gare shi ko wani ke sauki gare shi sai dai idan Allah bai taimake ka ba shi sauki ne ba za ka yi ba don abin taimakon Allah na Allah ka kama cikin wanda ka taimaka Allah ka kama cikin wanda ka taimaka tanzilu kitab saukar da wannan littafi na alqur'ani mubtada min Allah amru a da saukar da wannan qur'ani daga Allah yake al-azizu bi mulki Allah wanda an mabuwayi cikin mulki al-hakimu bi sunni ya Allah wanda an mai hikima cikin aiki ya Allah ya wanda ya saukar da alqur'ani ya Allah ya azizu ya Allah ya hakimu ya izzaka da hikimarka daraja Alƙur'ani, ka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai shiri. Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu cikin gari ka kare mu wajen gari dan daraja sunayenka ya azizu ya hakim inna bis samawati wal ard lalle cikin sama bakwai da kasa ai fi hikmiya khalqiha fi khalqihima galika sama bakwai da kasa la ayatin akwai ayoyi ta'ala wadda take nuni ala hikmatihi ta'ala ga hikimar Allah fi mulki a cikin mulki ne aya ce amma lil mu'mini daga mu'minai ko bai halki ko ga halitta kuma akwai aya ai bai halki kullum minkum da halitta kowanne daga cikin ku min nutsuba daga maniyi summa abin na ulka sannan daga jini sun mamudiga sannan daga tsoka ila an tsara islam har zuwa lokacin da mutum ya zama mutum a halitta ga guntu-guntu har ya kai ya zama mutum wa kalki ma ya busu halitta abinda Allah yake wawwatawa ayyukan rikubin abdi yake rarrabawa ya wawwata cikin min da batin na ayoyi kiya ma ya dibbu in an ce dabba ma ya dibbu bil ardi duk abin da ke tattakawa cikin kasa ba a ce mai abin da dabba shi yasa mala'iku sun hita daga ciki don su mala'iku yuna ne ba jiki na mai a kamar mu ba su da haske aka yi shi mala'ika guda ya buɗe kaye-kai ne daga gabacin duniya zuwa yammacin duniya ya rune shi amma kuma mala'ika miliyan dubu goma na iya tsayuwa wurin ga wuri guda don ba shi ba a jira da bane haske na duk suna iya taruwa kuma wuri guda Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Kuwa ma ya digo abin nan alal minan nasu na mutane wa bai da wani su abin da ke ta yabi saban kasa shi aka ce madabba Ba lalle a cikin halitta su aya ce akwai ayoyi min kauni ha kan shi na zamin ta kasancewa halittun ga tana ta yabi bisa ga tsari wanda ya kamata wace ma a kulli jinsin da Ko kowane jinsi ya taru ga kansa abin da hausawa sun taru da hausawa waɗanda ba hausawa ba kuma sun taru larabawa sun taru haka nan kowane jinsi jinsin awaki sun koma gehe jinsin tumaki sun koma gehe su ma da kagansu ba basu a baya ba su ma sun koma gehe wannan to duka aya ce ta mai yi nuna ga mutanen da suke cikin cewa bai aka min layi da hukunce hukunce Allah subhanahu wa ta'ala wa hikimata da kuma hikima wa ikhtilafin layli واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فآيات الأرض بعد موتها وتسريد آيات لقوم يعقلون كما وفي اختلاف الليل والنهار من سبحان الذي wato abin nan zahabi ma hiyar su goma ji'i ma da dawo su kun ga wani lokaci yanzu kun ya wuce dare ya shigo yanzu a jima ka ga dare ya wuce da yini ya shigo da shi ma wannan wata aya ce wadda ta nuna Allah guda wa ma anzala Allah min as-samai da kuma abinda Allah ya saukar daga sama min ruwa madari wato ruwan sama wanda Allah ya saukar daga sama su ma ayoyi ne an ce ma ruwan sama arziki da Allah ya saukar da rizki shi ne sanadin arziki Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ba ya bi da Allah ya raya ka da ruwan ba da mauti a bayan mutuwar ta wato bushewa mata filibir yari da jiddu ya rika da kaliba marratan januban jiddu ya ta wani lokaci dama wa marratan shimalan wani lokaci hauni wa bari da tarwaharatun wani lokaci mai sanyi wani lokaci mai zari duka waɗannan ayoyi na daga cikin ayoyin Allah aya tulli kauni ya tulo ayoyi ne ga mutane ya nuna dalila wanda ke gane dalili da nuna su su yi. a cikin su dan daraja sunayenka ya Allah zalika aya zalika zalika تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يأتي تو وإن ذكر تلك wato wa'annan duka ayoyin da ya ambata a ambaci ayoyi daban-daban ya ce to tilka waɗanga tilkar ayatul mazkura ayoyin da muka ambata ayatul ayoyin Allah da ai gujeji hujjoji ne da dala ala hikmatihi ta'ala wadda ka nuna hikima Allah fi akami cikin hukunce hukunce ne na abin na na wa'annan ayoyi na tuluha alaika karanta ta gare ka bil haqqi gaskiya muta'alliqun bi abin nan abin nan nasabi a ko da ayi hadisin to da wani labari kuma Allah ya ba da labari ya aiko manzanni ya ba da bayani ya ce abin da yasa aka saukar da ayoyi ga manzanni kowane manzo da ya bayyana lahun ma nuzila ilayhim kun ga Allah ya yi bayani to abin nan fa bi ayi ba da lahi wani hadisi bayan maganar Allah uluhiyyatihi wato kadaita Allah da ibada wa ayatihi da ayoyi ne hadisi hadisi ne wa huwa alqur'ani na alqur'ani da ya bada bayanin komi da komi na addini to da shi wace ayoyi na umminu da suke imani da ita ayar kufa umminu na ba su imani ko an so su yi kila kaddaba su imani da gaske wani kira ake wato a bisayi al-bautaniya wato su amini da wace ayoyi kuke imani ga Allah da ya suma yi talosuna mu dai mun yi imani da kai ko mun yadda kai kaɗai ka ke baka da abokin tarayya sun manzannin da ka aiko Allah mun yadda da su mun gaggata su abin da su suke fito da shi mun yadda da su wannan imani namu mun yadda da mala'aikun mun yadda da littafan mun yadda da ranar lahira mun yarda da kaddarar ka ta alheri da shirin. Allah ka wasuli muka da wannan imani namu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai nufin mu da shi kare mu daga cutar duk wani mai nufin mu da cuta ka kare mu daga sharrin dare ka kare mu daga sharrin gini da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya ka kare mu Allah ga asma'ika wa ka kare gidajen mu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatayen. ka buɗa mana kohohi na alheri ka zaɓe mana kohohi na shari ka sa mu cikin waɗanda kake yantawa a yau Allah ka daraja sunayenka ka tausaya mana ka sa mu cikin ahalin janna Allah ka ansa mana addu'o'i kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin da daraja sunayenka da sabobin ba sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka da annana na sharri annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as Allah alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta Allah ka gafarta mana do wani alheri da a cikin daren Allah ka adalta hushiya do wani shiri da a cikin daren ga Allah ka yi muna kariya gare shi ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu a kare mu daga sharrin sauran halittu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ka kara mana imani da lafiya Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da marasa lafiya ka warkar da bayan ka musulmi ko da yafiki Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu kowayen kowayen mu Allah ka gafarta musu mun ciyar da mu Allah ka ciyar da mu